shi tara ga watan Fabrairu shekara ta biyu kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Mazauna irin sakwara na ci gaba da zaman jira a biya su alhakin su bayan an karbe wuraren su don gina hilin jirgi yau da shekaru biyu kenan. Shugaban kasar Suisa da ya kawo ziyarar aiki a kasar Niger ya isa maradi jiya musamman ma a ƙauyen gidan Atali. da'irar kuri muna tare da karin bayani a cikin labarin koyaye kamata bunƙasa kasuwancin zumuwa a ƙasar niger a cikin rahoton namu na musamman zuku ji cikakkun bayanai masu mu barkanmu da sake saduwa yau tara ga watan fabrairu shekara ta 2022 haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan makaranta usn na ƙasar niger na ci gaba da bikin cikon shekaru 32 da tuni da mummunan abubuwan da suka wakana a waccan shekarar inda dalibai uku suka rasu a dalilin haka 'yan makaranta suka tsara shagulgula da dama wanda suka hada da jerin gwano da kuma addu'o'i a makabarta ta yantila a birnin yamai kwamitin da ke fafutukar kwato hakkin al'ummar da aka karbi su don gina hilin jirgi a tilabere ya fitar da wata sanarwa jiya su dai mutanen da aka karbi guraren nasu da ke da'irar sakwara sun kwashe shekaru biyu suna zaman jiran alhakinsu kare kaɗan daga cikin sanarwar da abdullahi musa mai bima shugaban kwamitin ya bayyana ma abubakar umaru Idan ana tuni a kwana a tashi yau shekaru uku kenan da aka karbi gonakin al'ummar garin Sakwara Tila Kaina Tilaberi ba tare da an bi musu haƙƙinsu ba. Wannan sanarwa tana zuwa bayan haɗuwa da dama da hukumomi na bariki da na gargajiya. Duka takardu na biyan diya an tsara su kuma a miƙa su inda ya dace. Kuma masu gonakin har ma sun saka ma takardun hannu da niyyar a biya su kuɗin diyarsu. yau shekaru biyu amma ba a biye ba don haka ne muke mika kira ga magabata su yi wani abu ga waɗannan al'umma da abin ya shafa a bi musu haƙƙinsu. Shugaban kasar Swiss Inyaziyo Sise ya kawo ziyarar aiki a ƙasar Niger a ranar Litinin da ta gabata. inda ya jiya ya isa wato ƙauyen gidan atale a da'irar shadakuri da ke jihar maraɗi Inyaziosi Kasisa ya kai ziyara a makarantar firamare da 'yan ƙauyen da kuma 'yan gudun hijira na Najeriya da ke zaune a garin kaka ke ɗaukan darasi. A kasalika a cikin makarantar ƙungiyar Swiss Contact ta keɓe wani fanni da ke kula da koyon aikin hannu zuwa ga matasa. Abokin aikinmu Muhammad Mamman ya yi fira da shugaban ƙasar ta Swiss ka kuma abin da yake cewa. l'éducation ilimantarwa a wannan al'ummar da rabinta na ƙasa ga shekara goma sha biyar gimshikin baiwar albarka ce gare ku nan gaba zubin albarka ce da za ta kawo talafi mai mahimmanci nan gaba balle ma matasa 'yan mata da ke tsakiyar bunƙasar al'umma da za ta zama kan daidaiton buɗi ga zartar da ayyuka na ci gaba mai fa'ida ga kowa kyauta mafi girma da za mu iya wa mata. matasa a Switzerland da kuma nan shine ilimi. Ilimi kaɗai ne abin da wani ba zai iya sace maka ba. A nan kuma kuna fuskantar matsalar ruwa. Akwai matsalar canjin yanayi. Ruwa na da mahimmanci kenan sai an samu hanyoyin fusa'a da suka dace don a samu haɗi dacewa tsakanin ambaliyar ruwa da fari. A cikin wata ziyarar aiki ta kwanaki uku da ta kawo a ƙasar niger shugabar majalisar kasar Suisa jiya ta gudanar da wata ganawa ta musamman da Studio Kalongo. A cikin firar ta ta uwar gida Irene kailin ta bayyana cewar mai da hankali kan tarbiyyar matasa wannan shine zai sa su mai da hankali kan cigaba mai dorewa. Ga dai ci gaban firar su daru Rukayyatu abdulrahman. Ina ganin ba da ilimi ba gimshiki kawai ba ne, amma kuma mafita ce ta yartar da matasa, kuma hanyar yaƙi ce da rashin adalci da wariya cikin jinsi wa dukkanin matasa. Amma ina tunanin hakan amfani ne musamman ga mata, kuma a jihar Maradi mun yi sa'ar ganin ayyuka da aka girka na taimako da kuma wata hanyar ba da ilimi a filin aiki abu ne mai kyau da ke faruwa a can. Amma da yake a jihar Maradi kashi hamsin bisa ɗari na yara ne kawai ke zuwa makaranta. Akwai kuma sauran aiki a gabanmu, amma ina da tabbacin cewa in kuka ci gaba da ba da ƙarfinku cikin ba da ilimi ga matasa, matasan za su kasance masu hangen nesa kuma ƙasar Nijar za ta yi wannan hangen nesa. Babbar asibiti ta jihar Agadas na cin karo da rishin ƙwararrun likitoci, in ji shugaban likitar. A halin yanzu ƙwararrun likitoci biyu ne kawai ke kula da lafiyar al'ummar jihar gabaki ɗaya. wannan kuma ya yi kaɗan kamar yadda ana ba a gali daraktan babbar likitar ta agadas ya shaida ma anise karim Muna buƙatar likitan zuciya, likitan sanyin ƙashi, muna buƙatar likitan tumbi, muna buƙatar masanin ƙwayon halittu, likitan ƙashi, muna buƙatar masanin halittu, muna buƙatar likitan ƙwaƙwalwa. Baya bayan nan mun samu sa'a maga takardar ma'aikatar kiwon lafiya ya turo mana da likitan farfaɗo rayuwa. Wani ƙari ne ga wannan asibitin. Gaskiya muna kira wajen magabatanmu na su kai kukan wannan asibitin domin a samu isassun ƙwararru. Hakika muna da matsaloli inda ake bukatar waɗannan ƙwararru idan aka kawo mana wanda ya haɗari wanda ya karye ana bukatar likitan ƙashi ba mu da dole sai mun tura marar lafiya zuwa zandar ko mai idan muna da marar lafiya misali masu ciwon dajin nono muna da bukatar masani kan wannan cuta ba mu da shi idan muna da likitan ciwon daji za mu kauce yawan tura marar lafiya zuwa wani asibiti Yau da 'yan kwanaki al'ummar da'irar Boso a jihar Rifa na kokarin falfado da tattalin arzikin yankin su. duk da matsalar rashin tsaro da ke damun su a cikin wannan shekarun baya-bayan nan inda da dama daga cikinsu suke ci gaba da rungumar noman tattasai. A yanzu haka fiye da gonakai dubu ɗari hudu ne ake noma a kai cikin ƙauyuka guda tara na jihar kamar yadda shugaban da'irar ta Boso Lawan Hassan Kacalla ya bayyana ma Habibu Garba. Boso Boso karamar hukuma ce da ke da dukiya biyu kuma dugu da tafkin Chadi. Muna da fiye da ƙauyuka 81 da tsibirai 132 cikin tafkin Chadi akwai ƙananan ƙauyuka 31 duk kamar babu su amma tare da ƙoƙarin magabata da taimakon Allah an samu baruwa a watanni uku da suka gabata kenan tattalin arziki a Boso na na yana farfadowa. Abin farin ciki ne muna da al'ummomi masu kwazo bisa ƙauyukan noma 64 ba tare da ma waɗanda suke cikin cikin tafkin Chadi ba akwai ƙaukar noma tara inda ake noman tattasai. A yau muna da akalla gonaki dubu ɗaya da ɗari hudu. Da cewa wannan al'umma ta yi fama da azabar tsaro ba ta yi ƙasa a gwiwa ba kuma ba za ta sha da baya ba ko ma amincewa da irin wannan rauni. bayan an rufe kamfanin na kominak a garin arlington jama'a na ta cece kuce kan makomar tattalin arzikin yankin inda suka mai da hankali kan tonon zinare matasa da dama ne ke tafiyar da sana'o'i daban-daban a tsibirin zinarin na gidan daka kamar yadda mauli abdurrahman shugaban da'irar ta arlit ya shaida ma dama da wake Daga lokacin da Kominak ta shiga tangal-tangal ɗin rufewa aikin zinari ya bullo mana yau akwai wuri da ake cema gidan daka. Balbali ne inda ake nika dutsen a tace zinarin. Wannan aikin an kuka je wurin za ku samu fiye da mutum dubu biyar zuwa shida da ke rayuwarsu a nan suna harakokinsu hakan yana tallafawa komin ɗin. Wata kyaukyawar mafita ce ga komin ɗin tamu. Na samun wannan aikin ba zan ce ba zai iya maye gurbin Kominak. To amma wani aiki ne da ke kyautatawa rayuwa a cikin dukkan kwamin ɗin Arlit. Lissahin shigar kudaden harakoki da ake a wannan wuri na gidan daka kaso ne mai muhimmanci kwaran gaske da ba a samu a kwaminak. Za ku tar da dukkan sassan al'umma kowane ga sana'ar da yake yana aikinsa. Shara ne, kabu-kabu ne, sai da ruwa ne muna ƙoƙarin inganta shi saboda a hilin Allah wurin yake muna nan muna neman abukanan hulɗa don mu killace balbalin nan mu kawo daidaito a cikinsa. don kawo ma mata sauki da kuma ƙara ƙarfafa tsarin na karatu 'yan mata na kwato kwarin gwiwa gwamnatin kasar niger tare da abokan hulɗar nashi na ci gaba da gudanar da ayyuka daban-daban misali a da'irar ba da gishiri da ke jihar tawa ƙungiyar kirsitwayen tare da ban hannun ofishin jakadancin kasashen larabawa ƙasar niger sun girka tahuna uku a cewar shugaban ƙungiyar wannan tahuna ta kawo sauƙi sosai a cikin rayuwar al'umma gadi abdullahi haruna a cikin firar su da habibu garba 3 moulins à grain installés. Injinan nika uku ne aka girka ɗaya a garin Tunga a Shagar, ɗaya a Tunga Abubakar, ɗaya kuma a garin Kututturu. Wannan injina sun kawo ci gaba ga mata saboda a wani lokaci suna daka ne da hannu amma yanzu sun samu sauki da suka samu injinan nika na zamani abin da ke nuna cewa mata sun samu sauki kuma yana taimakawa 'yan mata su yi karatu saboda kun san iyayen mata suna hana 'ya'yansu mata su tafi makaranta makaranta don su taimaka musu wajen daka a gida amma a wannan bangare ana iya cewa waɗannan injuna nika za su kawo gudunmawa muhimmi a vraiment une contribution essentielle a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman duk da cewa babu wata ma'aikata da ke sarrafa zumuwa a ƙasar niger kasuwar ta zumawa na ci gaba da gudana yadda ya kamata domin sanin takamaimai kokarin da ya kamata shugabanni su yi don bunƙasa da kuma daidaita tsarin masu sana'ar noman zumar mama ada ya haɗa mana wannan rahoton Tun wasu 'yan shekaru mahukuntan ƙasar Nijar suka ɗau niyyar fifita amfani da kayan gida, ƙungiyoyi manoma da dama na goyon baya kuma sun lamunta da hakan. A fannin zumuwa misali, masu aikin nata na samun tallafin ƙungiyoyi da suka ƙwaraya a kai domin samun ingantacciyar tatsa da kuma kasuwancin zumuwar. Bubakar Alzuma na ƙungiyar Gadal Sudu Baba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana. ya kai shekara uku wata kungiya Africa Sosondis tare da Accra sun kawo taimakon su kwarai wajen ba da horo yadda ya kamata a yi kiwon zuma a yi kasuwancinta ma'aikatanta su haɗa kanunsu su yi ƙarhi abin da zai sa su samu ci gaba. In dai har yanzu mutane suna yin ayyuka waɗanda bai kamata ba kamar kone daji sare itace kenan aikin nan da wuya ya bunƙasa. Manu Jofo babban sakataren ƙungiyar fagen masu sarrafa ta a ƙasar Nijar ya komo gaba da bayanin amfanin da ke ga aikin zumuwa. A cewarsa sana'a ce da ake samun cin moriya a kanta idan aka yi gadan-gadan sosai. Mu muna noman zumuwa, muna hidda ta da kyau. Noman zumuwa ta yi kowane sana'a riba, don dukanta riba ne. In ka sa zuma ka kana jira ne wani lokaci ka zo ka hidda zuma ka sha da kai da iyalinka ka sai da abin da Allah ya baka ko menene ake so a bunƙasa sai da gwamnati kuma mu fi sabilillahi gwamnati ya kama mu na ƙwarai yau matasa da dama 'yan kwangila sun shiga kasuwancin zumuwa kamar Suleiman Jibo wanda shi ya zaɓi saidawar ta hanyar yanar gizo shago ne gare ni bisa kan yanar gizo da lamba ta can naka talla yawancin mutane can suke gani na su ce a kawo musu ina da yara guda biyu in ka sai ko na nawa ne su kai ma ha'in da kake su baka zuma ka su amshi kuɗi sana'a sai da zuma akwai riba cikinta. muna iya mu samu jika goma zuwa jika ɗari ga ini zuwa yau mutum uku na ɗoka aiki a ƙasar Nijar wannan albarkar da ke cikin amiya ana samunta a dukkan jihohi sai dai har kullum ana ɗibar ne a gargajiyance. duka duka dai abin da ya kenan a game da labarin na wannan maraicin a yanzu kuma sai barku tare da habibu garba dokin labaru na sashen zabarmanci a yi saurare lafiya masu Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.